ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور daga متاني mutane دبوبي النئمه wato raƙumma da shanu da tumaki, akwai kala-kala kamar yadda aka ambata a wajen ‘ya'yan itatuwa, hakika babu wanda yake girman matsayin Allah kuma yake jin tsoronsa sai waɗanda suka san shi, tsarki ya tabbata a gare shi, domin sun san siffofinsa da shari'arsa, da hujjojin da suke tabbatar da ikonsa, hakika Allah mabawayi ne, babu wanda yake iya rinjayarsa, mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba daga cikin bayinsa.